To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu jama'a masu sauraro makan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillahi muna tare da Maulana Nasir Ado Musa Tafawa Balewa da za mu ci gaba da karatun sannan mai muhimmancin gaske a mai take dausayin faida halka ta shida ke gada za mu shiga. alhamdulillahi jama'a ku bari mu je mu ji yabo na nabi sallallahu alaihi wasallam minti kaɗan eh Allah ya da mu dawo mu ci gaba da wannan topic mai muhimmancin gaske dausayin faida dausayin faida jama'a an amfani sosai ah, ba za a ce 'yan ah, izala kaɗai ko kuma 'yan shi'a kaɗai ba har da 'yan ɗarika in an ce dausayin faida ina gani 'yan ɗarika saboda wannan karatu da malam ya fara yana fitowa da eh, karyakin da ake yi daga an ce shehu ibrahim ya yi kaza ko shehu tijjani ya yi kaza ko kuma ya yi wani karaman kaza ko kuma ya yi wani abu kaza ko kuma a wani magana ma da kaga mutum an zo an danganta wa shayi da shayi ma bai san shi ba shayi bai taba ji wannan maganganu a duniya ba to wani kana ganin yana ɗaukar riga ne na eh, tijjaniya ya je yana yin irin wasu zatutuka da Shehu Ibrahim bai taba sanin wayannan zattutuka ba ko kuma a'a wani kuma kana ganin dan izala ne malamin izala ne wala Allah shi ma ya ji a wani wuri shi shi ma ya ya kafa hujja da wannan wanda ya zo magana ko kuma a'a wasu ne shi ka an ce maka ai cikin littafin shehu ne wala Allah wanda ya karanta wannan magana bai fahimci abin da ake nufi ba ko kuma a'a ya karanta shi ne haka ko kuma littafin da ya karanta a ba wasali shi sa shi ya karanta shi wani abu daban da kuma a'a ga kan da ya kamata a karanta shi to irin wa'annan karatuttuka ne da shakman nasa shak ado musa ta fawa balewa yake ganin cewa a'a ya kamata a tashi a tsaya a yi wa jama'a bayani sosai yasa jama'a kuma mu je mu je gona annabi sallallahu alaihi wasallam minti kaɗan insha Allah mu sake dawowa. يا رسول الله يا خير البشر يا إمام الدين يا ذين الخبر يا جمال الحق يا بدر الدجى يا كنوض السر يا روح الصور يا بضوع الدماء يلعب الرف يا صرور القلب في الدارين يا ملجأ القصاد يا موت للكدر يا ضيافي يا ملجأ وصلاحا مصلحا لبني عيدا ومن بالفكر مر وفتوحا وشراحا دائما يمنع الألباب أن نحجي الضرر وغيوثا حاطلات تحينا يا رسول الله إنا كلنا نبتغي الإرفان منكم والنظر يا رسول الله فرحا الله فحدي لي هجابي نلقى به كل وضرة يا رسول To, jama'a alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Uh, muna tare da Maulana Sheikh Man مال ta tafawa balewa wanda zai ci gaba da uh, topic mai sada kuma mai uh, muhimmancin gaske mai suna dausayin faida da malam zai ci gaba da ita halika ta shida kenan. amma za mu roki malam insha Allahu za mu je mu yi talla yau za mu yi talla a kaya da ajiya zakiya amarya matan sarki zaki take sai yau alhamdulillah yau ta bude sabuwar branch da yake eh, kasar Ghana a anguwan da ake kiransa Na'ima, ni'ima ni, ni, amma shi yawanci yana cewa nima nima nima amma sunan ainihin garin Na'ima. to amma sabuwan da aka bude da ke wannan wuri daga ni'ima ita ce za ku fara gani a nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Gashi zaki yan zaki kenan ko ina kake ka samu kaya. An bude sabon brand daga abin ga Nima Laska. Gashi nan muna da sabobin manyan ga sunan daban-daban daban-daban daban-daban. Gashi nan kowane kala duka gashi wani muke shashafawan wanga. kowane kacin su ne yana da kyau kowane cikin ga body splash ga perfume ga su ne dai ga zai oil dai nan ga su dai ga perfumes ga kaya dai iri iri iri iri kuma bags kake so ga bags kuma ga sunan daban daban daban daban ga wan hakan ga kaya wani yana da ban sha'awa kamar yanzu zaka ga ya match ma da kaya na <laughs> masha Allah shi za ga wadan su ga takalmu na ga sunan daban daban daban daban daban ga su ga shi kuma nan kana so ni wa haka wan kala na ke shi nake shafawa kuma ko ina kaje wurin 400 500 ma gashi na yasu affordable ko abin da nake so ka samu ga different colors kowa da kalan shi kamar ni aka white ya yi mini ga sunan face cream night da duka ga sunan ga su ga dai kayan shampoo su wanka ga kayan da bada shata kuma ga shi ko don kuma shu kenan kana neman guji guji shoes eh guji shoes ga shi ka zakiyar zaki ko me kake so ka samu a gani kare ka wanga ya mash ka zo duka kowane price kake so kana kana so ka sai ka sere ka zo eh, eh, wholesale price duka muna da shi ne ka zo nima alaska ka gashi ga body splash kuma kowane kala duka hmm it's nice yana da kyau ko me kake so ka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ga mu nan zakiyar zaki ga su mai ga face cream ga night cream ga ga sunan ni kuma ga wanda nake shafawa is ba yana da kyau shi ba cikin ka kallon ka yi nice tuna na suwan wurin shekara kenan wannan a ah, sabuwar ah, shago kenan da aka bude shi a yau insha Allahu yau aka bude wannan shago daga kasar a Ghana Accra daga Nema to amma ah, za mu nuna za mu haska kaɗan da kuma a akan tsohuwar shago ake da shi tsofaffin shagunan da ake da shi za mu ɗauki za mu malam minti kaɗan kai da kake neman duk kayayyakin da kake nema sa'an nan kuma akwai electronics duk kanan daban daban a sha in ka shigo wannan shago za mu roki mala ƙara muna minti ɗaya mu haskaka tsofaffin shagunan a cikin minti ɗaya tsofaffin shagunan ku ga inda suke wannan kuma yana nan anguwan da ake kiran shi New Town, amma a da wannan anguwa ana kiran shi Lagos Town. Lagos Town bi ma'ana 'yan Najeriya 'yan Lagos suka fi yawa a wurin shi sa aka sa wa sunan anguwan Lagos Town. To amma yanzu ana kiran wurin New Town. To inda shagunan da na da suke a wurin kenan kuma har yanzu wayannan shaguna suna nan insha Allah. girman, ke ga sarki zaki. siyan nagari mai da kuɗi gida shahararren kamfanin nan mai suna zakiyan zaki beauty collections ke kawo muku shahararrun kayayyakin sawa da mayamayan shafawa mai mai da tsohuwa yarinya a zakiyan zaki beauty collections akwai man shafawa na jiki akwai man shafawa a fuska wanda yake cire kuraje fuska te luwi-luwi akwai sabulu na wanka da na wanke fuska a zakiyan zaki YouTube collections muna da lesh kala-kala na mata muna da jaka wato handbag muna da atamfuna kala-kala na kowane irin ƙasa masu kyau da inganci da kwaliti. muna da t-shirt kala-kala na maza da na mata muna da takalma kala-kala na mata har da na maza ga turarika sannan akwai dogayen riga na mata wato abaya da kuma na maza wato jallabiya dubai america ba nan kaɗai zaki yan zaki da tsayawa akwai sarƙoƙi akwai ɗan kunne na gold da na zinari har da na diamond a zakiyar zaki beauty collections a bangaren kayan shafe-shafe akwai jan baki akwai gazel akwai eyeshadow akwai concealer akwai foda akwai mai akwai sabulu idan kana so ka garzayo ka mallaki set din zakiyan zaki beauty collection muna maraba da misali ko mai siyan ɗaya ɗaya duk inda mutum yake a duniya kayan mu na zuwa gare shi cikin sauƙi domin neman ƙarin bayani bayani sai a tuntube mu a lambar waya kamar haka plus one seven one eight six eight seven seven five one nine. A lafiya lau zakanyar zaki tauraruwa mai adon girma kina ina zakanyar zaki tauraruwa zakanyar zaki a kai da ke zakanyar zaki tauraruwa. To, alhamdulillah mun gode wa shayi na Shekman Nasir Shekaru Musa da ya bamu wannan dama wannan lokaci alhamdulillah da ya zauna shi kan kansa na san ya enjoy wannan tallan na kai. To, alhamdulillah jama'a za mu shiga kai tsaye a cikin karatu da Shekman Nasir Shekaru Musa ta fawa balewa ya ɗauko muna mai take dausayin faida. Wannan karatu mai take dausayin faida wanda Sheikh zai ci gaba da halikansa ta shida Wannan ba ta da cewa kamar yau ga abin da ake tattaunawa gobe ka zo kana expect wannan abin da aka tattauna yau gobe ka gansa a wannan yana zuwa randomly ko ina ne in zan tuna halka ta farko da shai ya fara a kan wasu waɗanda ke kiran kansu 'yan ɗarika tijjaniya ne da ka ga su sa hoton shehu ibrahim a baya suna wani zantuttukan da shehu ibrahim ma bai taba sani ba da wanda ma ya zo nuna shi ɗan ɗarika tijjaniya ne amma shi ne annabi isan da haka Allah ya ce zai dawo gashi nan ya dawo malam nasir ya zo ya hau a kansu shi yasa halka ta biyu kuma ya je a kan wa'anda ke ɗokan sunan shehu ibrahim domin an ce musu wai ga abin da shehu ya faɗa ko kuma a'a an ce musu mm. ba wai sun karanta sun ji ba da wasu malluman izala da ke nuna ai ga asalin shehu ibrahim ko kuma ga kaza ko kuma shehu ibrahim ya yi aure ko wani gari ya tafi shi ya yi aure to shehu ya zo ya nuna kuma a magana da shai eh, ma nasir yake magana wai a nuna masa matan shehu ibrahim daya da take Zariya kuma bai kore ba ya ce wai a nuna masa shi kawai yana son ya je ya yi a sunan shingani ya je ya hidima sa'annan ya je ya kara zuwa wurin domin ya yi hidima a wurinta shi dai kawai yana son a nuna mata masa matan shehu ibrahim har yanzu to kaga ire-iren irin waɗannan zattutuka shehu ya ba wannan suna topic mai take dausayin faida dausayin faida yau kaka zata ga abin da ake faɗa gobe kai wala Allah in an ce maka dausayin faida domin shehu ya nuna ko malamin ɗarika tijjaniya ne yayi ya kira sunan kansa malamin ɗarika tijjaniya ya yi wani zantuttuka da ba shi kan sharɗin rika tijjaniya shai yake wayannan maganganu kaka zo ka zata kai walla eh, a tunaninka wallahi ga abin da shai ya kamata ya faɗa a shi ya tsara topic ɗinsa kuma ya tsara bahasin da abin da ya kamata ya faɗa kuma da abin da ya kamata ya haska mun yi halka ta biyu ta uku ta hudu ta biyar kaka zo ka ce wai wannan topic an zo ne wai domin a yi ata ko menene shi dai baka bude zuciyanka sosai ba kenan inda ka bude zuciyan ga cewa kamar farko da aka fara wannan karatu mhm. gida ta taba gida ta taba da gida aka fara kuma da gida aka yi kashedi har shai ya sa bidiyon waɗanda ke waka cewa kowa Allah ne kuma komi Allah ne kuma ya yi fatawa a kansa ya yi fatawa a mhm. kan wannan karatu yasa in ka bude zuciyanka ka haskaka shayi zai haskaka maka hmm. Allah abin da baka sani ba abin da da kake zata gaskiya ne ko kuma a'a akwai wani abin da kai kake inkari na ɗarika tijaniya da kai baka fahimci wannan ababa wala Allah ni da kai da nake zaune nan ni ma wala Allah tunane na da tunaninka zai zama ɗaya ni da kai na wala Allah ban fahimta ba to yana da kyau ka bugo ka yi tambaya da kyakkyawan nufi shehi bai kore wannan ba da kyakkyawan manufa da kyakkyawan cewa kai baka sani ba to kaga hanya na bude amma in ka bugo da wani izgili da wasu wani manufa wallahi mun fi ka hankali mun fi wayo za mu yi mu gane wala Allah kai ka fi mu hankali ka fi mu wayo amma wai mai magana mai jinka ya fi fahimtan ka kai da kake magana wata sa'in shi yasa dan Allah kai da baka fahimci abin da wasu ababa da baka fahimci ba cikin ɗarika tijjaniya hanya na bude ka bugo da kyakkyawan manufa ka yi tambaya kuma na san shayi zai baka amsa a cikin kyakkyawan manufa insha Allah to ku bar mu je mu shida assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shayi wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to bismillah shayi a'udhu billahi as alim من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته muna mika godiya wa Allah maɗaukakin sarki muna yin salati ga shugaban halitta annabi Muhammad shugaba jagora mara tamka a cikin halittan Allah baki ɗaya muna kuma wato jinjina ga iyalan gidansa da sahabbansa tare da kuma sallama wa lamarin Ubangiji da cikin bayin da ya zaɓa na waliye baki ɗayansu wanda yake faɗin ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun muna kyautata zato ga dukkanin bayin Allah kowa da kowa karkashin fadin Allah madaukakin sarki allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab aw kama kala wannan karatu muna godiya ga jagoran wannan shiri baki ɗaya wato shugaban rasulun aminun foundation sarki zaki mkk wanda ya gaje ya ga yau Ga shi muna tare da shi a wannan kujera muna fatan allah sa wannan kujera ta zamto kujera ce kamar yadda aka ambace ta na sarauta da kuma zakantaka dan an san zaki da rashin tsoro an san sarki kuma da aikin wato bajinta allah taimake mu tare da kai kamar masu bibiyan mu suna sauraron karatukan da muka fara sarki yayi magana game da topic ɗinmu da muke tattauna mai suna dausayin faida wanda har zuwa yanzu da yawa wasu daga cikin yan uwa suna buƙatan bayani ko ko jawabi game da wannan topic mai suna dausayin faida kasancewar kowa da irin zaton da yake ma wannan topic ɗin duba da irin yadda muka fara karatu tare ko kuma duba da yadda aka ambaci sunan wannan karatu kamar kullum ina faɗi cewa dalilin da ya sa muka samu wannan karatu suna dausayin faida kalmar faida a irin wannan zamanin ita ce kalmar da ta ɗauki dukkanin ma'anan sufanci duk wani ma'ana na musulunci ma'ana na imani to a istilahi na faida ta kumshe shi ga baki ɗaya wannan ya sa muka yi amfani da sunan kalmar faida domin kowane babi na addinin musulunci da kowane babi na tasawuf na musulunci mu shigar da shi cikin karatunmu maratib na iman maratib na islam maratib na al'isan. wannan dalili sa muka karfafa wannan karatu kuma alhamdulillahi tare da taimakon ubangiji maɗaukakin sarki yau za mu ci gaba da karatu kamar yadda sarki za ki faɗi karatu ne na shida amma wasu daga cikin uwa sun kira ni sun ce la'alla karatun nan ko an tsallake guda ɗaya suna tunanin an yi na ɗaya an yi na biyu an yi na uku amma har yanzu su basu ga na hudu ba saka he suna ganin kaman na uku ne aka tsallake aka ce na hudu gashi yanzu an zo na biyar an zo na shida amma ala ayi halin masu sauraron mu a wannan ba zai cutar ba tunda karatun ba an yi shi bane aka rasa shi ya dai rage ga masu lissafi da bincike da kuma shi sarki zaki da wato kungiyar da suke kula da wannan karatuttuka na wannan shafin mai albarka na sarki zaki su yi kokari su bincika mana da na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu da na biyar da na shidan don mu same su a daidai kamar yadda wasu yan suke ce sun rasa guda ɗaya a wanda suke yawan kira na tambaya na to alal hakika wannan karatu karatu ne mai faɗin gaske wanda kamar yadda nake faɗi da za mu ba karatun haƙƙinsa karatu ne wanda asalin abin da ya kunsa ya kunshi karantarwa ne asalin abin da ya kunsa ya kunshi bayani ne da haɗin kai ga al'umman musulmi asalin abin da ya kunsa ya kunshi adalci wa kowace jama'a kuma asalin abin da ya kunsa ya kunshi bayyana gaskiya da kafuwa akan gaskiya wannan yasa muka ɗauki littafi mafi inganci daga cikin littafan faida kashful ilbas an faidatul khatmi abil abbas littafi ne wanda jagoran sufaye na wannan zamanin maulan mu shehu ibrahim inyas radiyallahu anhu ya rubuta game da sufanci a bayanin da muke yi mun gabatar da karatuttuka daban-daban mun gabatar da bidiyoyi daban-daban wanda tun ran da muka fara har zuwa yau babu wani wanda ya mana bayani game da abin da muka tambaya kamar yadda sarki bayani akwai wanda suka zo suka yi maganganu wanda ya saba da tafiya na musulunci ya saba da tafiya na addini suka kira wasu da sunayen Allah wanda muka zo muka kora wannan kuma har zuwa yau alhamdulillahi muna kyauta da an ɗauki gyara akan wannan al'amarin wanda suke kai mu ba burinmu mu zo mu ce wani kafiri ba ne wani mushriki ne wani ɗan bid'a ne wani ya bata wannan ba shi ne burinmu ba babban burinmu ko da laifi muka zo da shi to burinmu shi ne yaya za a samu gyara akan wannan laifin wannan shi ne hadafinmu na farko na biyu mun zo da bidiyo na wanda suka yi da'awan cewa su ne mahadi na wannan zamanin hasali da na zauna na bibiya na samo mahadi sun kai mahadi guda talatin ɗai ɗai ɗai wannan ya ce ni ne mahadi har mace na samo ta ce ita ce mahadi kuma wasu ma basu ma san shehu tijjani ba wasu ma basu san shehu ibrahim ba wasu ma ba ma hausawa ba ne wasu ma ba larabawa ba ne kabilu daban-daban indonesia ne tunisia ne ƙasashe daban-daban na bincika wanda suka yi da'awar su ne mahadi a wannan zamanin ashe wannan abin bai ta'allaka da wai kunyata a cikin faida ko wani abu ba kuma ba mu kore samuwar mahadi muna tabbatar da cewa lalle a itikadin mu mun yadda mahadi zai samu amma shin wanda suka bayyana kansu a matsayin su ne mahadi sun cancanta daidai sifan imamu mahadi to ba ma hmm. inkarin kowa akan abin da ya da'wa sai dai hali ne idan ta karyata shi mu bara mu gaskata shi ba abu na gaba mun zo a nan mun danna bidiyon wanda ya ce takalmin malamin sa bumbas ya ce takalmin bumbas takalmin bumbas ya fi alqur'ani wanda ya nuna cewa an karanta alqur'ani an yi an amma bumbas kawai ya ebi takalmin sa ya hurgi ya ce ku je ku nuna masa ana ɗauka aka ce ga takalmin bumbas aljanu suka dinga ihu domin sun ga abin da ya fi alkur'ani ƙarfi a wajensu wanda wannan har yanzu muna tan wanda suke da wannan aƙidar daga cikin wahabiyya wannan al'amarin sun ɗauki gyara a kansa mai ƙarfin gaske ala ayi halin mun zo da ƙarairayi na ɗaya daga cikin wa'inda suka shahara da yin ƙarya wanda ake ce mishi malam awwal albani zaria ya kunduma ƙarya a rayuwarsa masu yawa amma daga cikin ƙarairayin da ya yi mun zo da shi shine ƙaryar da ya yi wa jagoran sufaye a wannan zamani maulan shehu ibrahim da yake cewa shehu ibrahim duk garin da ya je sai ya yi aure sabida haka shehu ibrahim ya je zaria ya je kaduna ya zo kano ya zo lagos ya zo jos muka tambayi ban ba mu bukatan na kaduna ba mu bukatan na kano ba mu bukatan na jos muna roƙon kawai ya gaya mana na zaria tunda shi ɗan zaria ne to ya faɗa mana na Zariya kamar yadda sarki ya faɗa zuwa muke so muke mu sani in akwai mu je mu hidima har zuwa yau masu karyatawa masu neman su bashi kariya akan karya masu son su bi shi akan ɓata, wanda suka ki yadda a nema masa tuba a wajen Allah har yau sun gagara su tabbatar da wannan kuma sun gagara su fito su ce karya yake yi mu kuma muna ce karya yake yi karya yake yi hasali ma wannan al'amarin in Allah bai yafe masa ba wanda ya tuhumta ba su yafe masa ba za ta iya masa sanadiyan shiga wutan jahannama karairayi suna nan da yawa wanda ba su muke so mu fara tattauna su ba amma karatunmu yanzu mun dare cikin bincike kamar yawan da suka bi mu wancan satin mun fito da bayani akan cewa ahlus sunna wal jama'a su wane ne kowa ya ji irin yadda muka zo da ɗaya daga cikin manyan malamai wanda Sheikh Abdul Kahir Al-Baghdadi wanda ya kai shekara dubu da rubutun da yi kusan shekara dubu yana bayanin su wane ne ahli sunna wal jama'a mun karanta wa al'umma waye ahli sunna wal jama'a su ne sufaye kuma mun tabbatar da wannan tare da adilla wanda yake gamsasshe mun kira asnafin ahli sunna wal jama'a kuma har a yanzu ba a samu malami ɗaya da ya daga littafi ya nuna wa duniya cewa sufaye ba sa cikin ahli sunna wal jama'a ba to karatun da muke so mu ci gaba da shi shine shin su menene sufanci waye sufi menene sufanci don yana daga cikin abubuwan da muke so mu sani mun fara bayani daga bakin manya-manyan gaggagaggan malamai wanda muka kwan a batun al'imamu malik Ibn anas wanda yake faɗin cewa man tafaqqaha ko kuma man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaka wa man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaka wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa wanda al-imam malik Ibn anas yake tabbatar da cewa sufi duk wanda ya san Allah duk wanda ya tasawuf kai ya yi ilimi na tasawuf yayi riko da ihsani ba tare da yayi riko da musulunci da imani ba to wannan mutumin zindiki ne haka wanda ya riko da musulunci da imani ba tare da eh, musulunci ba tare da imani da ihsani ba wannan da yawa da a samu ɗabi'unsa na fasikanci ne to wannan ba sai mun yi buɗin bayani ba magana ne al-Imam Malik shahararriyar magana daga cikin bayani menene sufi wane ne sufi wanda wannan karatunmu na yau karatu ne wanda shi ma zai zo da faɗinsa da bincikensa mun faɗi cewa malaman duniya idan muka ce za mu ɗauko malamai su mana bayanin ta'arifin sufi da sufanci to abu ne za mu sha wuya a kansa lokaci ba zai ba mu dama ba kuma wannan malaman abin da zai ba ku mamaki ba a maganan wai malam ɗan ɗariƙa ne ko malam ɗan izala a'a idan dai ba jabu bane a fanninsa ko da malamin shi'a ne idan zai magana akan tasawufu zai tabbatar maka da sufanci abu ne na gari wanda jagorori ne suka tafi aka yi idan malamin wahabiya ne wanda aka sansa wahabiyanci jahula cire daga kan ibn taymiyyah al-harrani kawo irin su al-imam az-zahabi kawo irin su ibn al-qayyim al-jawziyya kawo irin su ibn abdul hadi kawo wa'innan dukka gaggagaggan malaman wahabiya da suka shekara ɗari biyar zuwa sama baka samu baka isa ka kawo malami ɗaya ba kai kafin zuwan Muhammad ibn Abdul Wahab zai wahala ka samu malami guda ɗaya ƙwaya ɗaya tak wanda yake ko almajirin ibn Taymiyyah ne wanda yake iya sukan sufanci ba a samu ba sai dai yayi wani abun sa kulumboto a gefe amma ba zai taɓa sukan sufanci ba ashe wannan yake nuna maka cewa zagin sufaye da yakan sufaye da kowane irin siga an same shi ne bayan ita kanta asalin izalar ko asalin wahabiyar ai asalin salafancin ta yi nisa tukunna aka samu wasu 'yan tsallen baɗake 'yan baya da godi suka zo suka dinga dabdala akan abin suka rushe abin da ba su san jagororin su tabbatar ba kamar yadda mun kun a karatu mun karanta ma wasu mun kyasta ilimi akan abin da ibn taymiyyah al-harrani ya faɗa game da abin da me ake nufi da sufanci wanda ibn taymiyyah a bayanin sa sai da yace sufi siddiqi ne mukamin da daga ita sai annabta yace idan an ce mutum sufi ana nufin wannan ne ya taka mukamin da da za a yi promoting din annaba a sufaye za a ɗauka inji ibn taymiya don haka muka karanta baki da baki yanda yake maganan sufaye siddiqai ne wannan karatun ya fita fes kuma alhamdulillahi mun ja baki mun karanta shafi mun fassara babi kuma abin da ya faɗa haka yake kuma mu ma muna gaskata shi akan karatun da yake idan za mu ƙara gaba za mu ga irin su al-Imam Shafi'i wanda Imam Shafi'i kowa ya sani ɗaya ne daga cikin almajiran Imam Malik wanda ana ganin Imam Shafi'i ɗaya daga cikin almajiran tabi'ai wasu ma za su iya jingina shi da tabi'u tabi'in amma almajiran tabi'ai ne Almajiran tabi'u tabi'ina ne afwan domin almajiran irin su Imam Malik ne wanda su kuma sun yi almajirci a wajen tabi'ai duk da Imam Malik akwai maganganu biyu a kansa wasu suna ganin shi ma tabi'i ne duba da ana tunanin rayuwansa ta riski rayuwan sahabi to amma ana kawo shi a cikin tabi'i tabi'u tabi'ina shi kuma Imam Shafi na cikin wanda suka zo bayan su ne to amma abin da zai mana ba bayani shine al-Imam Shafi'i Allah kara masa yadda yakan tashi ya bar yanda yake duk ilimin da kake ji na Imam Shafi'i zai je wajen sufaye ya zauna idan ya je wajen sufaye zai zauna har idan ya ga suna son su yi wani abu ko ebar ruwa ko wani abu zai bari in an ce sufaye ana nufin yan dariƙa to zai je wajen su ya zauna a wajen su ya girmama su kai har sai da wasu almajiransa suka fara kyaransa yanda suka ga yana girmama sufaye yana ladabi a gabansu yana kokari wajen biyan bukatunsu don neman albarkansu suka ce masa kai imamu shafi'i kai ne fa malami kai ne kaza kaza kai ne kaza kaza imamu shafi'i ya ce ba ku sani bane laqad istafastu min mashayikhis sufiyya na fa samu wani ilimi ne daga wajen jagororin sufi sufanci malam nastafid min gairihim abin da ban samu a wajen wasu su ba min qaulihimul waqtu sayfun illam taqdahu yaqdaka daga cikin abin da na samu a wajen malaman sufaye sun sanar da ni menene lokaci sufaye su suka ganar da ni menene lokaci wanda idan har baka yanki lokacin ba shi lokaci zai yanke ka wannan bayanin menene lokaci anan ne dukkanin hankali da ilimi da bin Allah a nan yake karewa domin babu abin da ba a yin sa ko ake yin sa ba tare da duba da lokaci ba sannan yace wa qauluhum ashghil nafsaka bil khairi ashghil nafsaka bil khairi ka shagaltar da kanka wajen kokarin aikin alkhairi fa in lam tashgal ha bil khairi shagalatka bididdihi idan har baka sa zuciyanka ya shagaltu da yin alkhairi ba to zuciyankan shi sai ya shagaltar da kai da yin sharri wannan yasa sufaye su suka shagaltu da Allah da aikin alkhairi ba su shagaltu da shaidananci da hayaniya da suka da zage-zage da cin mutunci da zaman dandali da kin wurdi ba wannan sufaye ba ayyukansu ba ne yace imamu al shafi'i daga cikin malaman da imamu shafi'i yake yin wato mulazaman su akwai al-imam shaiban ar-ra'i wanda yana daga cikin jagororin sufaye ana ce masa al-imam ra'i ɗaya daga cikin jagorori ne sufaye imamu shafi'i yakan je zauna gaban su kuma ya nemi albarkansu ba wai ya je maɗaukan karatu ba neman albarkansu da zama da su domin ya amfana da su madadin da suke samu na raya zuciya su raya zuciyansa wanda ga al'imam Ahmad ibn Hanbal shi ma ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ya yi maganganu akan malaman ahlus eh, malaman sufaye malaman ahlus sunna wal jama'a ga irin su al'imam Abu Hanifa mu sake komawa kan malamai na gaba irin su al'imam wanda al-Imam Hasan al basri wanda al'imam hasan al basri ɗaya ne daga cikin manya-manyan jagororin tabi'ai wanda har ana ganin ma cewa matar manzan Allah ummu salama ita ce wacce ya tashi a ɗakin matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai suna ummu salama wanda shine al-imam al-hasan al-basri kuma yana daga cikin malamin da ya fara yin bayani game da sufanci wanda wannan ana maka bayanin tun tun zamanin manzan Allah kenan al-imam al-hasan al-basri ya yi bayanai masu muhimmanci akan sufanci wanda shi ma idan muka duba za mu gani malamai sun yi ittifaki game da tarihin alimam Alhassan al al cewa shine farkon wanda ya buɗe magana a akan menene mazhabin sufanci ba wai sufanci addinin musulunci ba sufanci a musulunci idan mun koma dirasan hudud na sufanci idan mun koma dirasan abubuwa na sufanci to a nan ne za mu ji shin sufanci daga waye ya taso za mu gani ya taso ne daga hadara ilahiyya zuwa ga hadara muhammadiyya kamar yadda za mu ji a karatunmu nan yanzu insha Allah to amma shi al'imam imam al al-basri ya daga cikin farkon wanda ya fara yada ɗabi'u na sufanci da ayyuka na sufanci kamar yadda al eh, malamai wato ibn al-hajj al ibn al-hajj ya tabbatar da wannan maganan shi ma kuma ya kawo a cikin littafinsa a madkhal mujalladi na biyu yana cewa innal hasan al-basriya al-imam al-hasan al radiyallahu anhu huwa awwalu man halkala al-kalam fi al imam al-hasan al-basri shine farkon wanda ya fara magana a fannin tasawuf ya buɗe shi a matsayin fanni wa huwa radi'u ihda zawjatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shi ɗaya ne daga cikin wanda suka shayu wato suka zamo ɗan reno na matan annabi sallallahu alaihi wasallama sayyidatuna ummu salama kamar yadda na faɗa wannan shi ma mai littafin at-tasawuf al-islami wanda ya kawo mabadi'uhu wa maqasiduhu wa ghayatuhu wa shi ma ya tabbatar da wannan magana ya nakalto shi ma daga Ibn al-Haji Allah kara masa yadda idan muka sake tafiya za mu ga irin su Ibn Khaldun dukka sun yi magana akan menene tasawuf sun yi magana akan kuma su sufaye bayin Allah da irin ayyukansu na alkhairi mu koma wajen malamai irin su Fairuz Abadi ɗaya daga cikin manyan malamai na fannin lugha masanin tafsiri kuma wanda ya rubuta tafsirin nan na Ibn Abbas wanda a tanwirul al-Mikbasi wanda ya yi shi fi tafsir Ibn Abbas wanda ana karanta shi har a yanzu kuma tafsiri ne ya dauko na sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas to shi ma yayi magana me yake faɗi akan sufanci da sufaye yake cewa la yajuzu li ahadin an yunkira alal qaumi as-sufiyya ma'ana yace bai halatta ga wani ba yayi inkari ma mutanen nan idan an ce alqaumu a babin ana nufin sufaye ne bi badi'in ra'ayi al'uluwi martabatihim fil fahmi wal kashfi kawai dan ya ga sa ya saba saboda sufaye suna da karfin ilimi suna da karfin kashafi yayi maganganu daban-daban akan maganan sufaye idan muka kara gaba ga irin su al-Imam Shatibi ga irin maganganun da yayi amma zan so mu karfafa maganganu na al-Imam Shatibi saboda shi ma ɗaya ne daga cikin malaman da ake ganganta cewa ake tabbatar da cewa ya yaƙi bid'a sosai sosai al-Imam Shatibi malami ne wanda ya yaƙi bid'a sosai sosai wanda ya rubuta littafi mai suna al-Ittisam to idan ka ɗauko al-Imam Shatibi za ku ji irin maganganun da yake akan sufanci wanda wasu daga cikin wahabiya ma sukan ce nasu ne nasu ne dan sunna ne dan sunna ne to al-Imam Shatibi me yake faɗi akan sufanci yana cewa inna sufiyya alladhina tantasibu ilaihi at sufaye wanda ake ce musu yan ɗarika ne mujamma'una ala ta'azimin shari'ati dukkaninsu sun yi ijma'i suna girmama shari'a muqimuna ala mutabati sunnati dukkaninsu sun tsaya wajen bin sunnan annabi Muhammadu wannan dukka haka suke ghairu mukhallina bi shay'in min adabiha kuma dukkanin sufaye babu wanda yake tsallake wani abu na addinin musulunci ya lalata shi wanda ya bayani yake cewa ab'adun nasi anil bid'i sufaye sun fi kowa kin yin bid'a idan kana so ka ga mutumin da yake santan bid'a to ka kwalli sufaye shi yasa duk wani mai da'awar bid'a bid'a bid'a idan ka bibiye shi zaka ga bid'an ta bayyana a jikinsa tsagwaro tsagwaron bid'a da ganta a jikinsa shi kuma yana kallon wasu yana ce musu yan bid'a amma shi bid'ar gabansa da bayansa mutum zai ce maka kar ka je taron maulidi amma da an yi taron za a tara kuɗi zaka gan shi wuf a wajen zai zamo ne zai bude karatu wanda an yi wannan a Najeriya lokacin da wani malami yake jan baki ana kai yan maulidi wuta aran majami zafi zai jami zafi ina ya ja ya ja ya ja a ce kai su wuta sun zo bakin gaba aran ma yi kokari aran ma kara kokari tura su aran ma aran ma kaka su danna su wai aran ma har ya kawo masu maulidi bakin wuta ya danna su mm. abu mamaki shi kuma aran man da ke bai da hankali wai har ya kawo su bakin wutan jahannama kuma wai yana danna su na ce ashe araman ma dan wuta ne har ya manta tsaban kokarin sai ya shigar da yan maulidi aljanna kawai sai ya dauke su sai ya shiga da su tare da su shiga <laughs> wa dai tsoro shi Allahu alam shi maja shi mai fassaran yana gefe to abubuwan wannan abun mamaki an je kuma an bude taron maulidi a bila araman da ke jan baki ya ana kafirta masu maulidi a zawiya na ɗarikan tijjaniya zawiya na ilimai zawiya na sauran ɗariƙu to kuma aran man je ya ja baki a bila saboda me yasa nan ana bada kuɗi shi yasa sunna idan kaga an dage bid'a bid'a to duk yanda mutum ya kai da wannan bid'an sai ga masallacin sa tatacciyar bid'a ce zaka ga gemun sa ma ta bid'a ce da ka ga maganganun sa na bid'a ne da ka ga ɗabi'un sa na bid'a ne amma sufaye abadun nasi anil bid'ai wanda wannan ana ga maka al-imamu shatibi al-imamu shatibi wa ma adraka man huwa al-imamu shatibi sahibul i'tisam yana bayani akan cewa wato sufaye suna da gudun bidi'a da ƙarfin tsiya shi yasa tsaban gudun bid'a da sufaye suke yi kullun da gansu a cikin masallaci ne kullun suna cikin makaranta kullun suna cikin salati kullun suna cikin istighfari yaushe ma suka ga bid'an wanda wannan karatu ne mai girman gaske karatun mun nan zai gangaro kansa wannan wa ahaliha kuma sufaye suna kin yan bid'a domin yan bid'a masu kafirta musulmi kaga mutum ya ce wani kafiri wani kafiri wannan bid'a ne musulunci bai san da shi ba sufi na kin dan bid'a mai kafirta musulmi la najid minhum man yantasibu ila firqatin min al firqi yace ban an yi iya bincike ba a samu wani sufi jagora a cikin sufanci wanda kuma ana kai shi cikin wani alfirak adalla wata yanki na bata ba duk shugabannin sufaye da aka gansu sune suna kan ahlus sunna wal jama'a inda al-imam shatibi wala ila man yamilu an khilafi sunna kuma ba mu samu wanda yake karkata zuwa ga sabani wa sunna ba wanda ya kawo wannan maganar sa a shafi na 120 kamar yadda muka faɗa a cikin littafinsa. sannan ya ƙara gaba al-Imam Shatibi yake cewa lokacin da ya zo yana yin nakali akan abin da yake nuna zargin bid'a da 'yan bid'a sannan kuma yana magana akan nesantan sufaye da yin bid'a da shauransu sai ke cewa me yasa na yi magana akan zargin bid'a da 'yan bid'a kuma na kawo maganan malaman sufaye wajen gudun bid'a da bid'anci yace dalili shine wa inna ma khassasna hadha al na keɓance wannan babi ne da bayani akan gudun sufanci da bid'a wanda wannan malamin da nake gaya maka sarki ana ɗaukansa idan ana so a yaki bid'a ko ibn taymiya ba kawo shi a gaba akan al-imam shadibi idan suna so su yaki bid'a ko bumbaz bumbaz mai takalmin da yafi qur'ani a'udhu billahi ba su kawo shi a gaba akan a yaƙi bid'a amma al-imam ash-shatibi ga abin da yake tabbatarwa yana faɗin cewa abin da yasa nake so ne magana wa in kana fiha ai wa in kana fi ma taqaddama min an-naql kifaya duk da abin da na dinga kawa na malaman sufaye na kin bid'a ya isa bayani لأن كثيرا من الجحال يعتقدون فيهم أنهم متساهلون في الأتباع ce domin jahilai suna da itikadin cewa sufaye suna sakaci ba sa nuna wa mabiyansu hanyar daidai ya ce a wannan karya ne duk wanda ya yi wannan tunanin cewa sufaye suna sakaci akan sunna ya ce jahili ne in ji al'imam shatibi wa an nakhtira al'ibadati kuma kage wajen yin ibada waltizamu malam ya bihi shar da kuma rikon abin da shari'a bai zo da shi ba wannan mimma ya kuluna wa ya amaluna alaiha wa hasha min zalik jahilai suna zaton cewa sufaye suna yin addinin da bai a zo da shi a Qur'ani ba balle hadisi yace wannan duk wanda gaina wannan tunanin jahili ne in ji shi hashahum zalika min an yatakiduhu aw yaquluhu wannan ya ne santa daga sufaye akan su irin wannan aiki fa awwalu shay'in banau alayhi tariqahum farkon abin da sufaye suka gina dariƙan su shine ittiba'us sunnati bin sunnan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa ma khalafaha kuma waccinabu ma khalafaha da nesantan duk abin da ya nesanta da sunnar manzan Allah wannan shine tafiyar sufaye in ji shi to idan muka ci gaba za mu dinga kawo malamai daban-daban irin su hujjatul islam al-imam al irin su al-amir abdulkadir al-jazairi da manya-manyan malamai kamar yadda muka faɗi irin su malamai ne wanda ba mu isa mu ce ga adadin su ba amma za mu ƙara da maganar ibn taymiya guda ɗaya wanda wannan magana na ibn taymiya yana ƙara tabbatar maka cewa su wane ne sufaye idan ka koma lissafin littafin sa ar-risalatul kubra shafi na ɗaya zaka ibn taymiya yana cewa wa amma hujjatu ahli dhawq ahli dhawq amma hujjan sufaye wanda ake ce musu ahli adh-dhawq wal wajdi wanda suke ma'abota wajadi wajadi alwajid wa zawq wa shawq wal mukashafatu duka ya kawo ya jera duka sufofi ne na mustalahat na sufiyya amma nan bayanai ne wanda su ma in Allah da damu zo babi mai suna bayanin istilahin sufaye me ake nufi da zauki wanda ake ji daga bayanan sufaye me ya wajidu wanda suke ji daga cikin zuciyarsu me ya kashafi wanda suke hango shi daga idon zuciya din fa inna ahlal alhaq min haula ilahum ilhamatun yace sufaye da ka gansu wanda suke shiga jazba da zauki da wajadi da kashafi Ya ce suna da wani ilhama da Allah yake saka musu Allah yana musu lakka na magana inji ibn taymiya sahihatun kuma ilhaman ba ta shaidan bane ta gaske ne inji ibn taymiya mutabiqatun lima ja'a fi sahihaini kuma maganan nan da nake ji ibn taymiya ba da ka nake akan sufaye ba ai hadisin suna cikin bukhari da muslim anin nabiyyi an rawaito daga manzon Allah inji ibn taymiya kad kana fil ummi muhaddathuna a cikin al'umman nan wanda suka gabata ko wanda aka musu magana mala'iku suka yi magana da su fa in yakun fil ummati fa umar idan a al'umma na ma akwai to umar ma yana daga cikin su inji ibn tamiya wa kana umar yaqulu iktaribu min afwahil muti'ina fa innaha tujla lahum anwar anwarun sadiqa yayi bayanin cewa gashi ko kiyaye masu bin Allah ana musu tajalli daga haske na gaskiya inji ibn tamiya ya kawo wannan magana to wannan ina kawo mana maganan irin su ibn tamiya ga irin su al-Imam Sufyan to idan muka je maganganu da yawa kamar yadda na faɗi sufanci zaka koma wajen manya-manyan malamai kamar irin su al-Imam nawawi Allah kara masa yadda Al'imamin imam nawawi yayi bayani akan sufanci ya tabbatar da tana da tubali tubali na sufancin nan kuma tubali ne mai karfin gaske wanda duk wanda ya ce zai shirya rushe shi to ya zo ga, ga fili ga doki shi yasa a cikin risalatul maqasid na al'imamin imam nawawi shafi na ishirin al'imamin nawawi yake cewa sufanci tana da usul wa amma usul at-tasawuf allati nassa alaiha al faqad haddada al-imam nawawi wannan usul da ake magana imam an-nawawi ya kawo ta hadidinta ya kawo ta da iyakancanta ga baki ɗaya. menene hudud na sufanci menene kuma maganan da ake magana na usul na dariƙan mutane dariƙan sufaye imamu ahlul hadis idan an ce maka imamin nawawi a fannin hadisi shi ake ce masa imam ahalil hadis fakala imam nawawi yake cewa usulut tasawuf khamsa usulut tasawuf khamsatun tushen sufanci an gina shi akan abu guda biyar ne na farko taqwallahi fi sirri wal alaniya tsoron Allah a ɓoye da fili duk sufi in ka same shi gan shi na da tsoron Allah shi yasa zaka ga zai wahala ka ji yayi wani aikata wani abu ne ya zo ku zo sallah ya muku wani abu ko wani abu makamancin wannan ittiba'u sunnati fil aqwali wal af'al bin sunnan manzon Allah a cikin maganganunsu da aikin su haka mu sufaye muke al-i'radu anil khalqi fil iqbali wal idbar sufaye abu na uku shine kau da kai akan ganin halitta ba ma za su duba halitta ba duk abin da yake na ikbali ma'ana imma abin da yake na farin ciki wal idbari imma abin da yake na bakin hali ko wani abu su ba su gani duk ɗaya suke gani gaban su sufaye sun shagaltu da ubangiji sun bautan bayin Allah sun koma bautan Allah maɗaukacin sarki abu na hudu an rida lillahi fil kalili wal kafir. sufaye sun yarda da Allah a cikin abin da ya ba su ko kaɗan ko mai yawa wannan ba hina gaya ma ba ka kwatanta sufaye wajen gudun duniya ka kwatanta wa'incan wanda suke zagin sufayen wajen kwaɗayin duniya a nan ne za ka gane bambanci fili da fili sannan kuma abu na biyar shine arruju ila Allah fi sarra'i wad darra'i komawa wajen Allah a lokacin da suke cikin kunci da lokacin da suke cikin farin ciki wannan ɗabi'an sufaye ne wani abin mamaki na daga cikin ɗabi'an sufaye akwai wani bawan Allah wanda ake ce mishi sai a Harun ina kyauta zaton sunansa ne amma Allah ji kansa ya rasu ko yaushe kawai sai ce Allah ya kira sunan Allah sai da sufaye sun tashi ne ba su da wani abu sai kiran sunan Allah hmm. wannan kiran sunan Allah wata rana ya shiga aji suna yin ajin yan sai e. sai ana zaune kawai sai aka ja ce Allah hu Allah hu malamin yayi kaman zai gudu sai da ya tsaya hmm. kuma abin mamaki malamin malami ne wai malamin malamin sunna ne ya zo karantar da su sunna ne amma an kira sunan Allah kawai malami yayi kaman zai gudu sai da ya tsaya can ya sake kira sunan Allah Allahu yayi kaman so uku sai malamin ya juyo yace waye mai kiran Allah nan aka ce gashi can zakiru ne yace zakiru Ya ce Allahu domin shi in ya zauna yanda waya take a latin duk kusan wasu wasu sakanni kawai sai ya kira sunan Allah ko bacci yake yi wannan yakinan ne na zauna da shi ko ko irin su barance bila adadin ne wannan a tafiyan mu bila adadin to abun mamaki sai zakiru ana zaune can malam ya juya ana dan bayani ya gama ya kuma yana rubutu an yi shiru shi kuma sunan Allah nan ya dame shi sai ya faɗa da yace Allahu ya ce masa in ka sake kiran sunan Allah nan sai ka fita eh nan ba abin da muka zo yi ba kenan malamin fa addini yake so ya karantar da su ba fa malamin boko bane kar wani ya ce an zo da a addini yake karantar da su wannan an kira sunan Allah menene a ciki saboda me yasa arruju ila Allah fi sarra'i wad darra'i sai ya ce masa ka tashi ka fita aka kore shi ya fita waje sai da ba zai kiran sunan Allah ba shi ko malamin bai san ji a wannan lokacin ya na a waje yana zauna a waje sai ce Allahu yana waje amma Allah nan dai bai daina ba wannan Allah da ta yi yawa sai malamin ya ce wannan amma mahaukaci ne ko aka ce masa anya ba mahaukaci ba ne hmm. zakiru ne ya ce ok zakiru ne tun tun ku gaya mana zakiru ne ya ce aka ce eh. ya ce to amma yana yi dan ya tsokani ne suka ce masa wallahi haka yake ya ce to in haka yake shikenan a dawo da shi kawai a dawo da shi tun da haka yake ya haukace an bashi zikiri ya sha har ya haukace hmm, wai malamin musulunci ne wai yana ce wai wai an ba mu wani zikirin Allah har ya haukace hmm. abin da arna ne suke faɗa a zamanin manzo Allah yanzu wai malami ne na musulunci ke gawa mu wani wannan magana wannan abin kuma shahararren magana ne a Bauchi shi yasa dan tunda na ce maka an yi shi ne a fili to da zan iya kawo eh? ba zamanin da ba kenan ba zamanin da bane zamanin mu ne zamanin mu ne hmm. zamanin mu ne yanzu Allah ya masa rasuwa Allah ya ji kansa amin to amma abin da zai baka mamaki wannan shine arruju ila llahi fi sarra'i wa darra'i su sufaye idan ana cikin daɗi su ce Allah in ana cikin wahala su ce Allah komi gaba da bayan mu Allah ne wannan shine aiki na tasawuf na tasawuf shi yasa sufaye ba su cika kai kukan su wajen wani ba sai gaban ubangiji idan muka koma wajen manya-manyan malamai irin su al-imam Sahaluddin at-Tustari al-imam at-Tustari da ka ji abin da yake magana akan usulul na tasawuf menene usul din na farko at-tamassuku bi kitabillah yin riko da alqur'ani al-iqtida'u bi sunnati rasulillah koyi da sunnan manzon Allah aklul halali cin halal shi yasa ba wanda ya kai sufa ya cin halal wani zai tara ku ya damfare ku yi gaba ya cilna muku wannan abin ya yi wannan abin amma sufaye suna da kokarin cin halal kafful aza kamewa daga kazanta ijtinabul ma'asi nisantan saban ubangiji A taubatu yawan tuba zuwa ga Allah ada'ul huquqi ba ma kowa haƙƙinsa shi ya kawo abubuwa guda bakwai wanda wa'innan su ne suke tabbatar da cewa usul na tasawuf wannan abun ba zai kare ba Indan ya ta kawowa wane ya ce wane ya ce zan ba da lokaci har ina tunanin lokaci ya kure mini amma daga cikin wanda zan kawo kar na gama magana in yi tuya ban saka albasa ba za mu kawo maganan wato shugaban sufaye ko ce maulan mu shehu tijjani radiyallahu anhu game da maganan menene tasawuf dan wani zai iya cewa to ai wai nan mun yarda da su to ai shi shehu tijjani ba haka yace ba to shi ma abin da yake faɗi menene game da tasawuf iga jawahirul ma'ani da ka ji shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu a mujalladi na biyu shafi na 189 shehu tijjani ya magana akan menene tasawuf yace lana qa'idatun wahida muna da ka'ida guda ɗaya alaiha tubna jami'ul usul akanta duka muka gina wannan tushen tafiyar mu na tasawuf tafiyar mu na dariqa menene shi annahu la hukma illa billah babu wani shehi mai hukunci in ba hukuncin ubangiji bane wa rasulihi kuma hukuncin nan ya zamo an yi shi ne dan Allah dan annabi sallallahu alaihi wala ibrata fil hukmi babu wani abin lura cikin wata hukunci illa bi qaulillahi sai in an kafa ta da maganan Allah ne wa qauli rasulihi sai in an kafa da maganan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wa kullu qawlin li'alimin duk wani maganan wani malami la masnada lahu min alqur'ani wanda bai da isnadi a alqur'ani wala min qawli rasulillahi ko bai da isnadi a maganan manzon Allah fa huwa batilun shi ne ce wannan maganan batacce ne wa kullu qawlatin li'alimin duk wani magana na wani malami na wani malami ja'at wanda aka same ta mukhalafatan li sarihil qur'an al ta saba da nassi sarihi na alqur'ani ingantaccen nassi wa sarihi qawli rasulillah kuma aka samu ta saba da maganar manzan Allah sallama fa haramun al fatwa biha shi jani yace ayi fatwa da wannan magana ma haramun ne wannan maganar shi jani kenan game da abin da ke na gina sufanci Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yayi magana akan menene tasawuf wanda shi ma idan ka duba da mu duba littafinsa idan muka ɗauko littafi a daga cikin littattafan Sheikh Muhammad Al-Amin Inyas wanda ɗaya daga cikin ‘ya'yan Shehu Ibrahim radiyallahu anhu Shehu lamin. wanda ambasada ne a lokacinsa a ƙasan Saudi Arabia sannan kuma ɗaya daga cikin gwanaye ne mufulikai a fannin sha'iri na waƙar larabci ya rubuta littattafai daban-daban ya nakalto daga mahaifinsa Shehu radiyallahu anhu yana cewa at tasawwuf ma'rifatun wa ibadatun wa zahada tasawuf sufanci sanin Allah ne ibada ne kudin duniya ne wa man khala min hadhihi fa huwa mudda'in duk wanda ya bar ibada duk wanda ya bar gudun duniya duk wanda ya bar sanin ubangiji a cikin tafiyarsa na sufanci fa huwa mudda'in wannan dan da'awa ne sannan kuma halikun halakakke ne la najata lahu ba zai tsira ba ya je ga hanya na daidai shi yasa a wani waje yake faɗin cewa ruwai da tunkiru an jahalatin la tankiru an jahalatin li baghyin wa udwanin wa jafa'i wannan kuma maganganunsa su kan suna nan bila adadin kasancewar bai yi nisan zamani da mu ba amma idan muka tafi za mu ƙara ci gaba da maganar karatunmu kamar yadda nace hudud na tasawuf lokaci ba zai iya ba mu daman mu yi bayani akan haddu tasawuf ga baki ɗayansa ba amma na san duk wani mai adalci ko ɗalibin ilimi iya abin da muka faɗa ya ishe shi ya je ya samu makulli da zai buɗe zuciyarsa ya san me ake nufi da sufanci ko da nan gaba ne wannan karatu ta ɗauko mana dama abubuwa ne guda goma a ka'ida ba za mu shiga karatun ba sai ka san su wanda mun karanta a baidi a baitoti wanda su ne alhaddu alhaddu wal mawdu'u summa alwadi'u wal ismu listimdad hukmu shari' tasawwur al masail al fadila wa nisbatun fa'idatun jalila haqqun ala talibi ilmin an yuhib bi fahmi al asharati mai zuhayunit na abubuwa guda goma sarki zaki Sharadi ne dukkanin fanni na ilimi idan har kana so kai magana a wannan babin sai ka san wayannan abubuwa hmm. na farko shine haddin fannin wanda har yanzu abu ɗaya muka magana shine alhaddu haddin wannan wajen na biyu shine almawdu'u menene mawdu'in abin akan me fannin yake magana na uku kuma wane ne ya saka wannan fannin wayannan abubuwa guda goma ya tunatar da ni wani abu wani abun ban dariya <laughs> wato abin da yake yasa na tuna wannan dalili shine da yawa yana daga cikin abubuwan da yake bawa ɗaliban ilimi wuya shine shiga fanni ba tare da sun san fannin ba ba su san ina ne aka doso ba wannan yana daga cikin abin da yasa koyaushe idan za mu fara karatu Allah ya ji kan shehi sai ya sa babin da ka shiga idan ka gama fikihu zai ce maka to wannan abubuwan ka san sa wannan babin idan ka shiga fanni kaza ka san wannan abubuwan in ka shiga fanni kaza ka san wannan abubuwan lokacin da aka zo garin Bauchi a lokacin da aka zo aka yi kira akan wani ya zo da da'awa wanda har yanzu zaka ga yana hayaniya akan Facebook da sunansu a wani dan tasha hakan nan yayi yi maganganu masu nauyi a cikin garin Bauchi wanda daga cike maganganu yin alola da coca cola cewa shi ma ruwa ne saboda jahili ne bai san menene alma'ul mutlak ba ya kawo fatawoyi su wanka da sabulu da sunan janaba matsaloli ne wanda gabaki ɗayan su fiqhiyat a wannan lokacin ya zama ya saba da malamansa wanda suke na kowane fanni wanda ana ce mishi Dr. Dutsen Tanshi a wannan lokacin. To amma da yawan mutane suna kallon sa a ɗan tasha ne, sai a gari an san halinsa. To amma mamaki lokacin da sarki ya kira ya ce yana gayyatan malamai wannan abin da ya zo da shi ya raba kan hankalin malamai don yan izalansu, in izala na bakin kura akwai yan izala na gwallaga izalan gwallaga su suka ɗauki nauyinsa suka taimake shi akan abubuwa da yawa har ya kai ƙasar waje sai kuma su yan izalan bakin kura wanda su ma suna nan suna da'awar izala ne amma dukkaninsu sun saba da shi kasancewar dukkanin abin da ake a bakin kura ko ko gwallaga wa'innan izalu guda biyun Saɓani ya shiga tsakaninsu yana so ya yi suna yaya zai yi ya raba kan mutane ya bi jama'ansa to a wannan lokaci ya dinga zuwa da sabbin fatawa wanda idan ka bibi fatawar da ga jahilci ne ya saka littafin bulugul marami ya dinga buga hadisan amma abin mamaki bayan an gama wannan abin sarki ya sa aka kamo shi aka zo da shi aka ce to malamai ana neman su zo a zauna su ji abin da wannan mutum yake faɗin shin addini ne ko ko wani abu ne wanda ya samu an gayyato malaman izala an gayyato na bakin izala 1 izala 2 dukkanin su ba su tare da shi a wannan lokacin to da aka gayyato malaman mu na ɗarika a wannan lokacin ana nan daban-daban wanda akwai limami na bakin kura wanda izala ce a wannan lokacin izalan jos kenan akwai limami na izalan gwallaga akwai limamin wambai akwai wato limamai daban-daban sannan kuma akwai dr hadi wanda ya wakilci maulan mu Sheikh Usman Bauchi akwai mahaifin mu shakado Ado Musa a wannan lokacin to da aka zo sai aka fara cewa za a yi magana a cikin fadan sarki lokacin abun mamaki fa mun shigo da littattafai mun zo mun zauna sai muka ga kamar salil himeri ya hamilu asfara abun mamaki akan da a yi magana sai ce sai shi yake cewa a'a yace a dakata tukunna wannan wane ne aka ce ai wani ne ga fata wanda ce kaza da kaza da kaza yace to akan wani fanni yake so ya magana sai ya zaɓa fannin da ya zaɓa sai ce shi ya san hadisi ne sai ce masa to tunda ka san hadisi kawo mana wa'innan almabadi'u guda goma ɗin wannan almabadi'u guda goma su ne babban rikicin aka tambayi Idris Abdulaziz wannan abu domin a lokacin wasu malamai sun ce mu bara mu zauna da shi ba sai da ba a san iyayensa ba ba a san kaza ba sai da magana ya bi gari to amma aka ce sai ce a malamai ya faɗi wayannan abun guda goma tunda a lokacin shine ke bada fatawa na abubuwa guda goma din na fannin ilimin hadisi idan ya san su sai mu san cewa ɗalibi ne ko malami ne a lokacin sai kai ƙara wajen alƙali alkali ni wannan tambayan a janye min shi ba shi na ba ni ni yana sa abu guda goma to irin wayannan abubuwan yana daga cikin abun da yasa in nazo koyaushe in nazo karanta nan baitocin sai na yi dariya da za a bada littafi da za a bude sai yace a a a yace wannan littafin ku tattara wannan ba malami bane malamai ku daina wahala kanku to amma abin dariya a yanzu sai yazo yace ai a mukabala da muka yi da shakado Musa na sa shi kuka akwai abin mamaki dan Allah dan annabi ya kawo wannan audio din ya kawo wannan audio ya kawo ko bidiyon ko audio duk wanda kuma sun je sun saka a YouTube da na bi na YouTube din wannan dai ita ne wannan tambayar da aka masa ka kawo mabadu al-mabadu al-ashara na fannin ilimin hadisin da kace ka sani in fito ne kace duk ilimin da kace ka sani zabi dai ka bayar har yau tambayar da bai iya amsawa ba kenan shi yasa malamai suka ce to wannan jahili ne to a lokacin sai aka bar shi da ɗalibai akwai irin su aran masu nusu fiyafiya su suka dinga raka shi har ya zama baya iya fita gari amma abin mamaki irin waannan yanzu sun samu bakin zagi su ne suke maganganu to abin da muke godiya wa Allah shine alfaharin da mutum yake cewa ya zagi annabi ko ya zagi iyayen ma'aiki yana alfahari da cewa wannan abin murna ne na zagi iyayen annabi an yi kuka wanda ya an yi wannan ma 1999 zagin kuma da ya zo da shi bauchi na iyayen ma'aiki 2002 ne da ya yi zagi iyayen ma'aiki a tafsiri sai aka zo ana karanta tambaya sai aka ce akaramakumullah ana tambaya wa kenan shin wai wani malami ya ce iyayen annabi yan wuta ne menene gaskiyar magana sai fashe da kuka sai ce Allah ya isa da muka ji wannan magana aka yi kuka a masallaci da dama ya ce to amma duk wanda ya wannan abun ku saurara ba zai yi karshe mai kyau ba kuma gashi muna ganin alamu ya kaman dai da ga mutum ya haukace yayi kaza kaza saboda me yasa iyayen annabi zagin su dafi ne zagin waliye ma zama dafi balle kuma yawan zagin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsare mu to wa'indan almabadi wal ashara suna da muhimmanci ga duk ɗalibin ilimi ya koma ya je ya koyi wannan al'amarin don ba haka ba zai zo ya karambani a cikin mutane amma bai san abubuwa wa'innan guda goma ba na farko yanzu kamar yadda muka faɗa alhaddu menene haddin wannan ilimi na tasawuf din shi yasa da yawa wanda suke magana akai ba su san haddin ilimin ba wannan yasa zaka gani suna ta barambarama abu na uku shine ai na biyu shine menene maudu'in ilimin tasawuf shi yasa in muka koma littafin shi Ibrahim kamar yadda na faɗa sai mun ɗauko a littafin sa in da mu fita bincike sai mu fita da ka je na faɗin cewa wa amma mawdu'uhu fa huwa zatul aliyya maudu'in ilimi na tasawuf na magana ne akan zatin ubangiji domin zatin ubangiji a nan ma'arifa ta kare ana magana ne akan zati na ubangiji madaukakin sarki li'annahu yab'athu anha bi'tibari ma'rifatiha domin ana bincike ne ta yanda da a duba game da sanin zatin Allah madaukakin sarki imma bil burhan imma mutum ya riki al burhan nusus wanda suke naqaliya su ake musu al burhan anan qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin a kawo nusus wanda suke naqaliya aya kaza ya ce kaza aya kaza ya ce kaza a bayani da nan mutum zai iya samun wusuli ya san ubangiji duk ana samun haka wannan ja'izi ne kamar da shi ya kawo na bi kuma au bi shuhud wal iyan imma mutum ta hanyar shuhudi wal iyan ta hanyar al'aqal hankali addala'il, dalail wanda za su isar da mutum zuwa ga sanin zatin Allah madaukakin sarki wannan su ne take magana game da abin da ake mishi maudu'i na tasawuf yasa duk wanda yake da'awar sufanci to yana buƙatar ya san wannan maudu'in fal awwalu lit talibin farkon abin da ake magana sanin ubangiji ta hanyar aya nassi kawai ka karanta nassi ba tare da kayi itibari ka nutsa cikin shuhudi da iyani na cikin nasin ba ce wannan li ɗalibi na masu neman sanin hanya ne amma na biyu a shuhud wal iyan lil wanda suka yi wasoli, suka gane hadarin ubangiji imma ta hanyar ayat imma suka san shi ta hanyar nakal ko ta hanyar akal to wa'innan kuma su wasilai ne wanda zai zama abin mamaki za ka kalli wa'innan mutane ɗin su kuma sun kai mahallin shuhudi da iyani zai zamto abin da ake faɗi in ka ce musu Allah ubangiji ne Allah mahalicci ne kai karantawa kake su suna yadda da ganin ubudiyyar da ganin kuma rububiyan a gaban su da idon su wakila yace mawdu'uhu an wasu malamai sun ce mawdu'in ilmu tasawuf shine zuciya ilmu tasawuf abin da ke so ya maka magana akai shine zuciya wal qulub wal arwah yana so ya karantar da kai ruhi li'annahu yabhafu an tasfiyatiha wa tahzibiha domin yana bincike ne game da abin da ya shafi safa'in zuciya yana bincike abin da ya shafi tsarkakan zuciya wa huwa qaribun min al-awwal shehu ibrahim yace dukka da wanda yace tasawuf ma'arifa ne na sanin Allah bil burhani wa shuhud wal iyan da wanda yace tasawuf shine bincike game da abin da ya shafi zuciya da arwah da abubuwan da ya shafe su Ya ce duk wanda ya faɗi nan magana ne guda guda biyu duka suna kusanci an anna man arafa nafsahu arafa rabbahu domin duk wanda ya san kansa ya san ubangijinsa wannan abin da ya sa idan ka san kanka cewa kai bawa ne to da ka san cewa akwai wanda ya halice ka wannan shine faran hanyar sanin ubangiji ka san ubudiyyarka ya akai kasancewa kai bawa ne to wannan sanin kai cewa kai bawa ne zai sanar da kai kai ubangiji shine Allah mahaliccinka ayoyi da zai juyo da kai zuwa ga kanka wannan idan ana magana akan maudu'in ilmin tasawuf maudu'i ne mai faɗin gaske wanda a iya maudu'in ilmin tasawuf inda zamu zauna kamar yadda na faɗa za mu iya cinye lokutanmu domin a cikin maudu'i na ilimin tasawuf za mu tattauna masail daban-daban daga cikin abubuwan da za mu ɗauka za mu duba irin su at-tauba wanda matakin farko kenan shi yasa al-imam al-imam an-nawawi da ya rubuta littafin riyadus salihin idan ka ɗauki riyadu salihin sufanci ne zalla a cikinsa riyadu salihin da ake ji din nan da yawa wasu ba san sa ba amma ya bi shi ne gwargwadon abuwa tasawuf shi yasa da aka ga ya bude ga bayanin babin tuba at tauba ya ake maganan tuba wanda a cikin sa mu samu annadam da a samu al-istighfar da a samu al-haqiqa sannan bayan nan akwai asirk wannan mukami ne wanda suka duka ana bayanin zuciya wannan duka na cikin babin mawdu'u na ilmin tasawuf mawdu'u ilmi tasawuf za mu duba akwai al-sidqu wanda a cikinsa akwai al-azmu akwai al-amalu akwai al-lisan za mu duba al-ikhlasu wanda a cikinsa akwai at-tauhidu al-ahwalu al-af'al za mu duba al-muhasabatu wanda al-muhasaba shine mutum yayi hisabi wa kansa ya duba gaba da bayansa me nayi je me zan yi yau wanda wannan a cikinsa da mu duba akwai abin da ake ce masa annafsu al-qalbu as-sirru wanda nan da ka duba nafsu da ka duba kalbu da ka duba sirru wanda a wannan a nan ne za ka gane menene bambancin tafiyan aikinka da bambancin kusancinka da Allah shi yasa manzon Allah hadisi kudici Allah yake cewa wanda yake so ya san matsayinsa a wajen Allah to ya duba matsayin Allah a wajensa matsayin Allah a wajenka shine matsayin ka a wajen ubangiji madaukin sarki sannan akwai irin su alwara'u wanda a nan ne za a duba at-ta'amu al-lisanu al-kalbu shima akwai irin su az-zuhdu wanda anan da aduna a duniya, al an-nafsu wanda an an je zuhudu anan za a yi bayanin mecece ita nafsu din yaya raban nafsu menene duniya kuma kansa sannan akwai at wanda cikin sa akwai alkifaya kifaya ad-daman akwai tawakkulu alal haqqi sannan akwai al akwai faqrun nafsi akwai faqrul qalbi akwai faqrun fi haqiqatil faqri wanda wannan mukamai ne idan ka duba zaka ga mukamai ne akalla mukamatu ne sun kai adadin da suka kai anan insha Allah za mu tsaya karatun mu zai tsaya a wannan waje idan mun tashi wani sati za mu tashi akan wadi'u ilmi tasawuf wane ne wanda ya sanya ilimi na tasawuf da kuma mashayanta da abubuwan da ke cikinta wallahu ta'ala alam Allah ya taimake mu wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh na. wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jama'a mun samu awa daya daidai tare da Shakman Nasir da ya fara karatu saboda mun doki minti takwas ah, muka yi talla alhamdulillah mun samu awa ɗaya daidai karatu da malam nasu ta fawa balewa dausayin faida ah, halka ta shida kenan za mu bude layi jama'a don allah kai da ka bibiya karatun ah, kaji abin da shehu ya tattauna don allah mu tsaya ita ce kawai abin da za mu shehu tambaya kai da baka zo kaji karatun ba kaji rabi da rabi ne ka yi kokari ka kwatar da hankalinka shi dai wala Allah ka kira domin godiya amma ba ka kira domin tambaya ba e, kai da ka saurari karatun muke bukatan ka kira ka yi tambaya kuma daidai abin da ka ji ita ce abin da za ka yi tambaya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki na gaisuwa muna amsa kola ya sunanka daga ina sunana muhammad abubakar daga kasan kamaru kuma yana gaisuwa To, masha Allah, ɗan Kamarun, kana tare da Shakman Nasir Shekadu Musa ta fawa baliwa. To, za mu ce da Allah ya saka masa da alkhairi gaskiya muna sha karatu sosai sarki zafi Allah. Wannan karatu wannan kuma wannan tofi sai dai Allah ya bashi daman kawa kowane sati. Insha Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Wannan shi na kuma wannan zanken da shai ya kawo bakan Dr. Idris eh, eh. ina idan na duba kawai ina mamaki kawai wannan kuma da kawai wasu malamai suna ɗaukawa duk da kawai suna a kai ni na mamaki sosai wallahi mutum da suka ke an tambaye shi kai iyayen annabi suna wuta ko suna aljanna dan yayi kuka shi ne dan allafi duniya kowane manyan su fa na kalla wallahi a fegin su wallahi suna ta yi a kai Allah kiyaye amin amin amin Allah sosai mun gode sosai Allah ya saka mata ka alkhairi Allah ya saka mata da amin amin amin, masha Allah ah wa hu kola amin wa alaikum assalamu rahmatullahi ta'ala barakatuhu sarki zaki na'am kola ya sunan ka daga ina ke kira Sarki zaki sunana Bashir Awal ina kiran ku daga Katsina State daga dama local government daga garin Tumburkai sarki zaki. To dan Tumburkai Malam Bashir Awal kana tare da Shakman Nasir Ado Musa ta fawa balewa. To sarki zaki mu babu da abin da za mu sai fatan alheri da godiya da irin wannan ilimi da ake shayar da mu. Masha Allah. Da irin wannan himma da kuke da shi addu'ar mu Allah ya saka muku da alheri. Amin ya rabbi. Allah ya ba mu juriyar ku kuma Allah ya ba ku juriyar ci gaba da wannan program din da ake yi sarki zaki. Amin su Kuma muna roƙon addu'o'in su malam saboda yanayin da muke ciki a yankunan mu. Amin. muna roƙon mabiya wannan shahin da Allah dan an zauna karatu arkaba alhaji salo mai kankan salati goma hadiya zuwa ga ruhin shi duk wanda ke hawa wannan shahi ne sa kai irin alhairin da ya kawo mana amin Allah ya saka maka da alkhairi mun gode sosai amin sarki zaki muna wa malam godiya da jinjina Allah ya saka da alheri kuma muna roƙon malam a sa mu cikin addu'o'i insha Allah insha Allah Allah ya saka da alkhairi mun gode sosai kuma wannan addu'a da ya Allah Allah Allah ya karba Allah kai ga ruhin shi Allah ya salihu mai kanka masha Allah amin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga daga TikTok

Allahumma amin Allah ya masa rahama amin Allahumma amin Allahumma amin amin to mun mun gode mun gode ah, assalamu alaikum mun gode Allahumma amin what's up ta'ala wa sarki zaki na'am sarki kola to ya sunan karge na ke kira sunana Aminu Lahi da ina kira daga Sokoto to malam Aminu daga Sokoto kana tare da shahi na Shekman Nasir Shekadu Kwa Baliwa To sayyadi muna sauraron karatuttuka Ubangiji Allah Allah ya Allah ya saka mai da alkhairi. Amin yana jin kai na Allah ya sa aljanna ce makomarsa. Amin. mun gode mun gode mun gode Allah ya saka alkhairi shi kadai ne zan iya cewa to kai kuma mun gode mun kai ma Allah ya saka maka alkhairi Allahumma amin mun gode mun gode to insha Allah ya ji ka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga TikTok kola daga TikTok assalamu alaikum kola daga TikTok. kola daga TikTok ko dai mu ajiye ka ne. Wa alaika salam kola kai nake kira. To, salamu alaikum kola daga WhatsApp. Ya, kola ya sunan ka daga nake kira? Ah, ina kira daga Kebbi, sunana Yusuf. Ok, Malam Yusuf daga Germany, kana tare da Shekma Nasa Shekaru Musa Tufawa Baliwa. Ah, mu Yusuf. Ya ke ce mai gaskiya bin program da wallahi yana da kyau Yusuf muna muna tare da kai. Mala Yusuf. All right. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. her the TikTok. No. TikTok caller. Okay. Share a second there. Uh, Alright. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Assalamu alaikum. Assalamu rahmatullahi wabarakatuh. Na'am kola ya sunan ka rage na ke kira. Eh sunan. Eh? Kola ya sunan ka rage na ke kira. a wannan wannan wannan mishkilar wurin ka ne ba wuri na bane kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola kola ya sunan ka daga ina ke kira sunana muhammadu babanga mahmud daga nan yau da mawa state to malam muhammadu baban gama kana tare da shekman nasa shekaru musa tafawa balewa kawai layi gaida maulanmu da mai jingina ta fatan ya zo lafiya. Maulana yana jin kai na amsawa. Almajiri. Ina gaida sarkin zaki Allah kara lafiya da ɗaukaka. A mun tare da kai tare da kai tare da kai. Allahumma amin. Karatu na da kuma muna jin daɗin wannan karatun. Gaskiya kuma mu ɗan faida sai mu ce Allah ya biya. Amin. Da karatu. shi mana. Mana na dausayin sufanci. Hmm. Shi ma sai dai Allah ya biya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Rabbul alamin. Gaskiya suna ba da ma'ana sosai. Masa kuna isa kukiyar da ake so. Alhamdulillah. To mun gode. Muna roƙa shi kuma ya yi mana. Insha Allah. To insha Allah, insha Allah. شكرا سيدي ومانجا جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كولا السلام عليكم wa الله تعالى وبركاته كولا alaikum salam wa wa barkatu sarki zaki kola ya sunan kira sunana muhammadu saddiku daga nan to malam muhammad sadiq kana tare da shak man nasa shak Adamu musa ta fabule to masha Allah masha Allah inda da harko ne muku dubun gaisuwa da fatan alheri Allah ubangiji ya ba da lada amin Allahumma amin wa iyyakum wallahi muna jin daɗin wannan shiri kullum muna nan tare da wahabiya wallahi ta dalilin wannan kwanto naku da muke saurare kullum suna faɗa mana maganganu amma ta dalilin wannan kwanto wallahi la taimakon mu sosai alhamdulillah sun sha sun mana lahiya babu yadda za su waɗa mana da sun ce mana abu kaza sai mu ce musu abin ko kuma sai mu kawo muna aka faɗa mana nasu wallahi sai yanzu sun sha mana lahiya yanzu shiru kake ji tsakanin mu nan wallahi muna godiya da sayyadi muna godiya wallahi Allahumma amin Allahumma amin sako ila zuwa wallahi masha Allah akwai shek muna program da sosai Allah ya biya ku amin amin masha Allah Allah ya biya to insha Allah kenan jama'a zamu da kira kadan assalamu alaikum ta'ala barakatuh daga tiktok assalamu alaikum wa alaikum salam kola daga tiktok eh, barka da sarki zaki barka ka dai ya sunanka daga yana ke kira baba Na ji ka ce ku ne. Oh, baba gwani. ok, to shi ke Na wai ka ce mu ne. Ce, ah, to mu ko? To, masha Allah. Baba gwani. Aha, masha Allah. Baba gwani, to kana tare da kana tare da shi eh, Maulana Sheikh Man nasa Sheikh Ado Musa. Yana jin kai na Hausa. Eh, ina ina mika kai zuwa wajen zuwa ga shehi malami na yana ji kenan Allah ya kara alhamdulillah wallahi muna jin daɗi shi sosai muna jin program din alhamdulillah a haka a haka a kokore su da sansan ilimi Eh da hakuri kuma malam su yi hakuri saboda wayancan su ba su gaji ba su gaji tarbiyya ba Allah tafiya a hankali a hankali saboda su Ta masha Allah, Baba Gani, mun gode. Masha Allah, mun gode, mun gode, Baba Gani, mun gode. Baban ku ne cha Baban mu ma. Eh, network ne bai fita maka kaji sosai ba. Eh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. alaikum salam wata wa barakatuh sarki zaki. Na kola sunan karge na ke kira? Kana magana da Shamsuddin na annabi ne daga Jos. To masha Allah malam Shamsuddin na annabi ne sarki zaki ma na annabi ne. Malam Sheikh Man Nasir Ado ma na annabi ne. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. malami na. Masha Allah Sheikh yana ji Najiri, amsa. da fatan kuna cikin koshin lafiya. Masha Allah. To muna jin ka. Irin wannan kokari da kuke yi gani da Allah ana kuwa kuma muna ƙaruwa Allah ya saka da alkhairi. Amin. Eh Allah ya kara kusanci da annabi. Sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Wato abu kawo yanzu ne kaga yayi karatu wanda yake kowa dai duk wanda yake neman gaskiya gashi nan shi yayi bayani sosai. amma abin mamaki yanzu wasu ga nan sai zage-zage suke yi akan abin da su ba su da ilimi haka to mu nasiha kullum da shehunanmu suke yi tsakanin da Allah yana amfanarwa sosai wanda yake duk wanda yake neman gaskiya ga shi nan dai suna ta bayyana wanda Allah ya sa zai gane zai gane kamar ka ga wancan malamin da ya kawo misalin shi a kwanaki da aka kama dan gidan shi um, wai abin da ni ina challenge wai ina karama shi Ibrahim mm. sarki zaki a karama shi Ibrahim wai da shehu ya bari aka kama dan shi yankin dawo suka kama dan shi tun anan na gane ba malami ba bane Allah ya fasi Allah ya saka muku da alkhairi kuma mun gode Allah ya saka da alkhairi amin amin amin assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi zamu da kira Allah ya saka da alkhairi zamu da kawai kuma bari shi ya huta ku yi hakuri saboda Allah hmm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kola. Malam Usman Ali Fai shugaba na Defenders kana tare da Shakmal Mal Nasa Shakadu Musa ta fawa balewa ka wannan layi. Almajiri, almajiri, almajiri. Wato sai kuma Ustaz kuma Nasir kuma Ado Sheikh Ado Musa Nasiru sun okay na manta sunna haka ne. Allahumma Mm. alhamdulillahi gaskiya a kwanan nan sai mu ce muna cikin farin ciki a ɗaya kuma ga can sayyidi barhama adamu da manda shi ma ya rike mana wancan ɓangaren to allah ya saka muku da alkai amin kuma allah ya ƙara yalwa da faɗin kirji amin haskaka al'amarin wa farmasi dinar su sallallahu alaihi اللهم امين واياكم الله يمنعك صلى الله عليه وسلم iya da za ka ga mutum sai kana ganin shi da an yi wani abu kaɗan sai maganar da bai dace ba to don Allah ya wuri a tuɓe a domin fatan alkhairi gare ku ɗan kuma na baki ɗaya. Masha Allah, Masha Allah. Mun gode. mun gode Allah saka da alkhairi to jama'a kira na karshe kenan zawo da ki assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Malam Sarki Zaki. Malam Kola, ya sunan ka daga ina ke kira masoyin Sarki Zaki. Jibril ina kira daga Mika. Eh, Malam Jibril masoyin Sarki Zaki. To kana tare da Maulana Shekman Nasir Shekadu Musa ta fawa wadewa ka wannan layi. Ina Da farko dai ina gaida masoyina Sarki Zaki. Allah ya saka maka da alkhairi Allahumma amin amin amin kuma a jera sai da Ahmad Nasir Ado Musa ina mika musu gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare shi yana ji na sabani ko masha Allah ni dai na kira ne kawai dan kuma gaisuwa da gaisuwa da kake Masha Allah, mun gode maka Allah ya saka maka da alkhairi. Mun gode sosai. Jama'a ba za mu da kira ba kuma ku yi hakuri. Ah, za mu bar malaye yayi mana addu'a insha Allah mu tashi ah, masha Allah to bismillah shayina sai zai mana taliki mana alhamdulillah ah, mun gode wa Allah madaukakin sarki na ji daɗi gaskiya sosai duba da musamman masu kira da ka ga duka alhamdulillah haske yana shiga zuciyar yan uwa baki ɗaya babu wani kira na hayaniya ko na jayayya ko na musu kuma dama abin da muke fata kenan saboda wannan karatu ne muke so mu ɗauke shi ba raddi muke yi ba kai tsaye amma kuma wanda ya ɗauka raddi ne raddi ne domin duk wanda yake kan ƙarya akan abin da muke kai ko yake yakan mu ba da hujja ba to shi dole fa zai ji cewa muna masa raddi to wannan kuma ba mun yi ne da son zuciyarmu ba duk mukan yi shi ne da littafi da gwargwadon abin da muka samu ya inganta ya tabbata kuma alhamdulillahi da haka muke kyautar da tanda a samu haɗin kan al'umma mutane su fahimci menene manufan tasawuf menene abin da ke cikin littattafai menene ya tabbata cikin addini saɓanin yanda wasu bara gurbi suke zuwa su yi ko kuma yanda wasu azzalumai suke zuwa su isar da saƙon a karkace Allah kuma ya saka da alkhairi duk wanda suka kira suka mana addu'o'in alkhairi muna musu fatan alkhairi mu muna musu addu'a a sirrance kuma albarka na sallama za mu kuma ci gaba da yi mu ma muna fatan addu'o'i kamar yadda ake yi mana addu'o'inku da baki mai albarka mu ma za mu yi muku da irin namu bakin da bakin kuma yan uwa ɗalibai da muke tare da su da dukkanin kuma abokai da ake tare Allah ya saka da alkhairi ya gafarta mai iyayen mu baki ɗaya wanda suke da rai kuma Allah ya ja kwanan su ya sa kuma mu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallama sarki zaki da ya tsaya wajen wannan kokari da shi mahaifinsa Alhaji mai kankan Allah ya gafarta masa wannan kuma kokari da ya tsaya yana yi da wanda suka ga daman cewa su kuma za su yaki abin ne don sun ga ta gane gaskiya to burin su ya za a yi a daina to Allah sa ta kar ya ba su nasara a kai Allah ya ba mu mafita mai kyau Allah ka mana zaman lafiya a Najeriya da kasashen musulmi baki ɗaya da musamman Afirka da ko halin da ake ciki na tsadar rayuwa Allah ka mana sauki Allah kowane hali da ake ciki wanda mutane suke kokawa Allah ka fi mu jin kukansu Allah ka amsa ma kowa bukatunsa alkhairi Allah kamar yadda koyaushe muka sani inna Allah jamilun Allah muna fatan mu ganka cikin mu ga shuhudi cikin jamalar ka tajallinka cikin jamala Allah mana yanda muke so barka annabi Muhammad albarka na Qur'ani mu karanci Fatiha da bismillah kowa da kikkiawan bukatunsa Allah biya masa in kuma Allah ya kai mu wani sati insha Allah za mu ci gaba da akan yanda muka tsaya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المقدار العظيم سبحان ربك الحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله شيخ mun gode Allah saka da alkhairi Allah saka da alkhairi alhamdulillah mun gode mun gode sarki masha Allah to jama'a kun san Allah da gobe wala Allah ba mu sani ba malam Musa Ismail da sunna ya samu dawowa saboda akwai ci gaba da mukabalan su da za su zauna da Sheikh Mal Dahir wanda tun wancan sati za a zauna Malam Musa ba shi a gida ya tafiya wanda Malam eh, Dahir ya yi hakuri har Malam Musa ya dawo insha Allah karatuttukan su ma da suke yi ma mun dan sayar saboda uzuri insha Allah eh, za mu duba mu gani mu tuntubi Malam Musa in ya dawo za a ci gaba in bai dawo kuma mu kuma ƙara musu lokaci insha Allah ranar litinin kuma Zaman mu da muke yi a ka ko ka wanda za a zauna da malamin izala da kuma malamin ɗarika da kuma malamin shi'a wanda kuma za mu ma malamin istiqama magana insha Allah shi ma mu janyo shi a cikin wannan zama in Allah yadda ranar litinin za a yi wannan zama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh